to assalamu alaikum rahmatullahi barakatu barkanmu da juma'a kafin zo da tsarabar juma'a a wannan bidiyon zan yi magana akan update ne akan bidiyo da na sa jiya na wato wannan garabasa da ake samu daga 5 stars na wannan 20k account din so as for now dai magana gaskiya shine wanda suke ta struggling suna ta neman yadda za su yi to sun rufe wannan abu saboda dama kwana uku ne gaba ɗaya za a yi kuma a kwana uku sun ware account ne guda dubu saba'in yadda ba su yi tunanin cewa abin zai kai haka ba so yanzu kuma wannan account guda dubu saba'in din a cikin wannan awa ashirin da less than 24 hours ya kare so an sayar da account guda dubu saba'in da wajen hudu saboda haka wannan update din yanzu babu shi ya kare an rufe saboda haka sai kuma a ci gaba da wato eh, jira kuma insha Allah wani abin ya samu shi wanda za a karu za a yi saurin sanarwa Allah ya ba mu sa'a baki da